Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. 'yan diflomasiya daga sassa daban-daban na duniya sun gaza cimma yarjejeniya akan kudirin da majalisar ɗinkin duniya ta shirya akan kare halittun cikin teku bayan tattaunawar zagaye na biyu ta citira da sanyin safiyar jiya asabar ne aka dakatar da tattaunawar a helkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york bayan tattaunawar makonni biyu da masana muhalli suka sa ran zai rufe gibin matakan kare halittun ruwa na ƙasa da ƙasa kudirin da aka shirya zai tsara hanyoyin kare albarkatun halittu na wasu nau'ukan tsuntsaye guda biyu da ke rayuwa a kan tekunan duniya da ba su karkashin mallakar wata ƙasa kasa da kashi ɗaya cikin ɗari na halittun kan teku ne ake kare su ba tare da wani sabon kudiri ba kana 'yan kalilan da ke samun kariyan bai wadatar ba daga barazanar da nau'ukan halittun ke fuskanta in ji maxine burkett karamin sakataren harkokin wajen amurka wanda ke cikin tattaunawar a jiya asabar firaminista mai rikon kwarya a iraki mustapha alkadimi ya yi kashedi cewa rikicin siyasan kasar yana barazana ga nasarori da kasar ta samu a kan tsaro kashedin alkadimi ya bayyana karara irin hadari da ke tattare da rikicin siyasar iraki mafi muni tun cikin shekarar 2003 da amurka ta jagoranci mamayar da aka kai wa irakin kuma sabani ne tsakanin mabiya babban malamin shi'a mai fada ji muktada al-sadar da kungiyoyin adawarsa masu samun goyon bayan iran tun bayan zaben majalisar dokokin kasar a bara al-sadar shine ya lashe kujeru mafi yawa a zaben watan oktoba amma ya gaza samun rinjayi da zai kai shi ga kafa gwamnati lamarin da ya sa rikicin ya zama mafi muni a iraki a cikin 'yan shekarun nan daga bisani sa sun yi murabus daga majalisar dokoki kana magoya bayansa suka yi cincirindo a harabar majalisar dokokin a birnin bagadaza alsadar ya bukaci dakatar da majalisar kana yi kira da a gudanar da zaben wuri ana ci gaba da zaman tankiya a ciki da gewayen tashar nukiliyar saprosia ta ƙasar ukraine yayin da masu bincike na kasa da kasa ke shirin gudanar da bincike a tashar mai hadari. hakan da zuwa ne yayin da aka ba da rahoton sabon tashin hankali a kusa da tashar ajiya asabar rasha da ukraine suna zargin sojojin junansu da harba makaman atilali a kan tashar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar turai ana sa ran nan ba dadewa ba rukunin masu bincike daga hukumar kula da makamashin kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya iaea e a takaice za su je tashar domin yin bincike sai dai akwai damuwa game da yiwuwar hadarin yoyon makamashin idan makaman da ake harbawa ya taba wani bangare na tashar nukuliyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar wasu 'yan bindiga da ba gano ko su wane ne ba sun kashe mutane shida kada suka raunata wasu biyu a wani harin kwantan bauna da suka kai wa ayarin motoci daga ma'aikatar haƙar zinari a garin bongo da ke gabashin burkina faso wata sanarwar ma'aikatar sojin kasar ta ce a makon da ya gabata an tura wasu motoci biyar daga ma'aikatar haƙar zinari ta endeavour su je su taimakawa wani ayarin motoci da suka makale a cikin tabo kwanaki da dama an kai harin ne yayin da ayarin motocin suka sake dawowa a kan hanya maharan sun auna motoci biyar da suka je taimakawa ne a lokacin da suka bar ayyarin da kuma jami'an tsaro da ke tare da su kamfanin zinari na endeavour da ke zama kamfanin haƙar zinari mafi girma a ƙasar da ke afirka ta yamma bai ce ufan ba yayin da aka tuntuɓe shi sai dai nan take ba iya ganowa ba ko waɗanda aka kashin ma'aikatan endeavour ne ko kuma na ƙawayensu ko ma masu musu aiki a wurin haƙar zinarin a ƙarshe dubun dubatar mutane ne suka tsere daga gidajensu a arewacin pakistan a jiya asabar bayan wani kogi da ya batse ya lalata wata gada yayin da mummunar ambaliyar ruwan sama ta haddasa barda a fadin kasar ambaliyar ruwan mai karfi a lardin kibar patinkwa da ke arewacin kasar ta sa kogin kabul ya batse lamarin da ya lalata hanyoyin shiga wasu gundumomi a can ƙasa fargabar ambaliya a gabar kogin ya sa mutane sama da dubu ɗari da tamanin a gundumar casada tserewa daga gidajensu yayin da wasu suka kwana akan manyan hanyoyi da dabbobinsu a cewar jami'an agaji lokacin bala'i labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan zauren VOA. inda manyan baƙi kuma malamai suke amsa tambayoyi. Yau za mu tashi ne a inda Sheikh a shafa. yake ci gaba da amsa tambayoyin mahalarta zauren tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Bismillah Sheikh. na ce ina alfanun aikin ku. Ka je yalwan shandan, ka tambayi mutanen yalwa, ka ce mutanen yalwa don Allah an ce wani abu interface sun zo maku me alfanun su wajen zamantakewanku. Na biyu in aka ce ina alfanun mu mutum ya je ina ya je godo-godo. kasan godogodo ya tambayi mutanen godogodo shin wani liman da fasto sun zo me alfanun zuwan su gare ku in aka ce ina alfanun mu ku koma ku tambayi manyan shehunan nan na Kaduna ga baki daya waɗansu mafiyan su sun riga sun rasu waɗansu na nan da ransu wanda suka sa hannu a yarjeje bayan rigiman shari'a a Kaduna muka ce a zo a zauna a neman mafita malaman da suka yi wannan aiki su 22 goma sha ɗaya goma sha ɗaya a nan suka zauna akan can mu mun yadda ko dole sai an zauna lafiya sauransu suna nan har yanzu an yi wannan na tun wancan lokaci ba sake zubar da jini a Kaduna a garin Kaduna ba sai da aka shekara tara domin neman mafita 2011 aka sai wannan lokacin tun 2001 2002 saboda haka akwai alfa zamantakewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kyakkyawan zama a fadan manzo muka ga ya za ka koyi zama tsakaninka interfaith manzo ya fara sallallahu alaihi wasallam a fadan shi zama na haƙƙi da makwabtaka da inganta zamantakewa tsakaninsa da mene da kiristoci tsakaninsa da yahudawa tsakaninsa da maguzawa wanda ma ba su da addinin gargajiya suke bi larabawan ƙauye ya zauna da su ya inganta zamantakewa kuma bayan haka maƙotansa sun shiga tsaka mai wuya kamar ina misali kamar kasan roma ta shiga uku suratun rum mai kawo suratun rum jaje ne manzo ke mawaye waɗanda ba musulmai ba da yaƙi ta ci su annabi na masu ma zaje shekawa kawo gulubatin rum duk malaman duniya an san wannan haka yake ashe ko ba nan ba kuma za ce akwai mutanen kware a kowane addini akwai nagari akwai gurbatari akwai batagari gari cikin nagarin da yace yace ku kuma ƴan uwana mabiya da suke cikin damuwa yace akwai wani kasa abasha akwai wani sarki sarkin kirista ne kuma adili ku ji magana sarkin kirista ne adili ku je wajen shi za ku samu mafaka shine ethiopia a yau in manzo sallallahu alaihi ya ce a cikin wa'annan wannan wanda ke alo kitabi din ko ko kafirai nan akwai adili a cikin su ku je za ku samu mafaka a'a sun shiga tsaka mai wuya annabi ya daga hannu sura ne guda tafkan Allah ya sako ya mika hannu yana addu'a Allah ya ba su galaba kuma a ƙarshe aka sawo gulubatun Rome Allah ya ba su galaba anya kuwa bai kamata malaman mu tashi kai tsaye mu faɗakar da 'ya'yanmu ba mu faɗakar da almajiranmu ba su san darajar musulunci yana tafiya ne da darajar hakkin da ta ba makotaka Allah ya samu dace mun gode Sheikh Ashafa sai malami na gaba wato sayyadi alkasim yahaya ya wuri alhamdulillahi dama maganan da muka faɗi a nan kuma shehunan malamai na musulunci da shagabannin kirista su masu yi maganganu masu tarin albarka allah saka ma kowa da alheri babban abin da nake jawo hankalinmu shine mu gane addini daban laihi daban shi addini ya kafu ne daga littattafai na addini kamar yanzu mutanen da ake kamawa ne kila mutum yana garkuwa da mutane ko yana ta'addanci ko yana wani abu mu muke yaƙi da masu gidan talabijin da sauransu na duniya sai su yatsa cewa musulmi wanda ya dan ta'adda kaza da sauransu muke gaya ma duniya daban addinin musulunci daban ta'addanci daban to abin da ke son duka kiristoci su gane cewa shin zagin wani cikin addini ba addinin kiristanci ba ne saboda haka musulmi yau idan an kama wani wai yayi garkuwa da mutane ba za ka ji wani musulmi ya an ci a kashe shi ba saboda ya cuci kasa. ba za ka ji wani musulmi yau ya ce zo kare shi ba saboda kure ne ta'addanci ba addinin musulunci ba ne zagin shugaba a musulunci zagin manzon Allah ya yi ta'addanci girma a cikin manyan laihi mu shine na horko shine first to saboda haka haka kuma zagin wani annabi ko da annabi Isa ne alaihi salam wanda kirista suna ganin girman shi saboda haka shi yasa muke cewa babban laihi ne babban laihi ne mai girma kamar yadda muka sani a ce wannan fatanci ga addini kuma musamman ga musulunci shi yasa kamar yadda dan wake ta faɗi cewa cikin leviticus allah yana yahe kowane zunubai gaba daya shi yasa qur'ani yake ce mana ya ku eh, bayan Allah masu laihuka ku zo ku zo wurin Allah Allah yana yahe zunubai baki daya amma da bible da alqur'ani suka tabbata wasu laihuka da girman su a cikin Leviticus kana ganin annabi Isa yake sanarwa cewa idan ka zagi yesu ka zagi dan annabi isa eh, shi yesu yana iya yahewa amma in ka zagi ruhu mai tsarki ko ka ba za a yahe ba to haka zagin manzon allah ya tabbatu cewa ko da ka tuba ko da ka ba za a yahe maka ba to shi yasa nake cewa abin da yake wajibi akan mu kafin mu gudun kai dokoki mu mu fahimci junan mu mu gane cewa da mu kamar yadda muke son voa su shiga tsakani tunda allah ya yi amfani da su ya kawo wannan tattaunawa ba yau ba mun tattauna akan shi'a akan abubuwa da yawa tare da su to su shiga gaba tare da mu allah ya yarda za mu kira duk wanda ya kamata a kira misali mu a ɗarikar tijjaniya yau mun yi miliyan hamsin a najeriya su shek shari'a ibrahim salih su shek suman bauchi kuma muna da murya ɗaya kan ladabi in muka ce ee ne in muka ce a'a A ne muna almajiran shehu ibrahim yes To abin da muke faɗi shine irin wannan da mutum zai ce a yi ka a yi to irin wayannan shagabannin sai sun zauna tare da manyan shagabanni kuma na Kirista su zo su dubi masalaha cewa ba a ɗauko doka daga sama kamar an ce a ingila eh, criminal ka zagi wani ko a america ka kawo najeriya kai ka rubuta ka kai doka menene a kawo doka kan littattafanmu yadda za a hana lai kowa mai amince wannan mutumin da muke ba kowa mai amince wanga shine doka sannan kuma za mu girmama wannan doka wannan shi zai hana irin wannan abun ya kara faruwa zan ba da misalin wannan mutumin da muka ce ya yi batanci kan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taɓa bada shi a Kano kuma ba mu ji wani abu da hukuma ta ba musulmi ne amma dai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmai shagabanni muka kamo shi a kai shi har national mosque aka kai shi ga security na nan na Abuja ba su yadda su anshe shi ba aka mika shi aka kai shi Kano sannan sai da ta zama hizba ta Kano da take wani abu ne na addini sannan ta yadda ta anshe shi sannan aka zauna aka yi kuma mun sani har yanzu ba abin da zamu ce an gani wanda aka yi kai saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba da ku gane cewa taba annabi yana da matsala akan mu kuma a girmama wannan sannan mun kuma mu gane cewa taba annabi Isa ko kuma taba Allah ko kuma taba ruhu ruhi mai tsarki kuma yana da matsala akan ku kamar yadda muka karanta cikin littafi saboda haka idan kirista ya haka nan muna sa ran manyan kiristoci su kawo shi ce gaya idan za su tabbatar da kawo shi musulmi ba zai hito ya hargowa ba idan mu ma musulmi ya laihi duk musulmin da ya taba wani martaba na addinin kiristanci wallahi ba yana faɗi dunnan bane mu za mu bada shi saboda ba addini bane kuma mu addini muna bin shi yanda yake ne ba son rai muke yi ba saboda haka wannan abubuwan ya kamata abinda za mu jawo hankali kai kamar yadda yake maganar tarbiyya tarbiyyar da ta rage yanzu shine tarbiyyar ruhi shine addinai suka rasa tarbiyyar da uwaye suke da ya ce da kamar kunkuru ne idan kunkuru dan shi in uwan kunkuru ya kalli da sai kawai ya koshi ba sai ya ci abinci ba shine bai shan nono to haka idan da ko kaka kamar yanda pastor ya ce da ya kalli da sai ya bar wani abu to haka muke har yanzu addini ya kamata wannan ruhin mu yana tsarkake bayan Allah zuwa ga Allah muna saya mu kanmu soyayyan Allah saboda Allah idan soyayya ya samu cikin al'umma ba wanda zai dauki bindiga ya yaki wani ba wanda zai dauki bindiga ya kashe wani ba wanda zai ki wani ko ya ce wani mu muna mu kanmu tarbiya to mu ƙara karfin tarbiya ga al'umma yanzu ilimi ya wanzu malamai sun yi amma akwai karancin tarbiyya na ruhi wannan shi ke haifar da abubuwan da yake faruwa yanzu karancin tarbiyya karancin tarbiyya na ruhi wanda babu su yanzu cikin mu nan kowa zai rancewa da Allah nan shekara arba'in baya bai san ya zagi wani ko ya dauki hannu ya bi wani ba mu sani ba saboda abu ne da ya saba mutuntaka to ya kamata mu karantar da mutanen mu cewa akwai abin da ba addini bane akwai wuraren da kuma suke nogo area kamar yadda shi ya bada misali yace yanzu ba za ka je wasu wurare ba kamar India inda suke bautan shanu ka ce za ka zagi wannan shanu shi sa Qur'ani yace kakka zagi dodon waɗanda suka kafirce saboda sai su zagi Allah saboda haka tarbiyyar mu kenan mu abinda ba mu so ku gane addinin mu mu gane sai mu zo kamar yadda shekai bayani ba wai sai mun tara wasu ba mu da shagabannin mu akwai eh, jama'atu su bid'a mu kuma jami'atu tijaniya muna nan akwai kadiriya akwai shagabanni mu zo mu haɗu dukkan mu tabbatar da ababuwa wanda za su iya kawo mana sabani gaba da shugabannin mu mu tabbatar sannan su sauran jagorori na addini su tabbatar da wannan sannan mu da kanmu mu kai majalisa idan muna da fahimta. tsakanin mu wannan ba zai iya faruwa ba kuma za mu san kiman kowa kuma za mu kirma kura ko mu za mu san muna da wasu red lines red lines ba ƙetarewa saboda haka duk cikin wani yanayi da mutanen mu za su yi ta maganganu mu muka yi kowa son doka ba za mu yadda da fauda ba mutane su zauna haka nan ba doka kowa na abin da ya ga dama amma menene abin da kuka san suna da girma ga hukunci ga abubuwa ana ta yi wasu mutane na ta shaye-shayen giyan suna ko dukkanin muna da shari'e-shari'e duk muna hakuri ko mu aka kashe za mu yi hakuri amma aka taba manzon Allah to hakuri mu ya kare ya kamata kiristan Najeriya su san haka nan su ma su san kuma cikin littattafan su ma suna da irin wannan to mu zo mu faɗu kamar yadda shakke ce mu zo mu haɗu kalmomin da suke sawa'un tsakaninmu da su mu zo mu yi adalci mu fahimtar da juna ko mu girmama juna ba munafunci ba mu faɗi wani abu daban ba ko mu hau minbari muna faɗi daban daban wallahi duk abin da kuka ga wayannan malamai suka faɗa mana haka muke ni kuma za mu tsaya tsakani da Allah tare da mu da ku kuma za ku gane ku masu abokan zama ne ko mu masu gaskiya ne ko mu masoya ne kan junanmu wassalamu alaikum warahmatullahi Muna godiya sayyadi Alkasim Yahaya ya wuri. Bari in miƙa na'urar magana ga Dokta Profesa Maryam Abdullahi. Ta ce tana da wata tambaya. Malama gare ki. Salamu alaikum ya uwana. Allah ya gafata malam tambaya nake da shi. Cikin Alkur'ani, Alkur'ani mai girma, mai tsarki yana gaya mana cewa makwabta mai zumunci da makota wani gurin ma an ce mu kyautata ma makotanmu mu zauna lafiya da makota kuma mu ɗauke su kamar yan uwanmu to bisa rashin sa'a ni wannan abu ba wai bane ba naji bane ba jiyo bane ya faru ne kaina ina da makota a cikin makotan nan da nake da su wani ya zo ana da zumuncin na makotaka kawai sai ya zo ya samu mai gida na ya mishi magana yana da business yana da waye-waye saboda haka yana son da Allah ya yi mun magana saboda haka nan mai gida na ya gaya mun ya zo da business din ba wani abu ne business ba wani eh, dai irin da kayan siyarwa ne sai ce yana son mu haɗa gwiwa da ni da shi saboda haka nan za a samu riba za a yi waye za a yi waye a kowane wata za a rika samun dai abin da ake samu a takaice dai in takaita takaicen takaicewa ya ce in kawo kaza yana da dama fa shi na shi shi shi ne zai tafiyar da business din za a samu kaza za a biya kaza za a yi wane ma'aikata waye waye duk dai aka yi agreement a takaice da lauya da komi na ce ka lauyan shi man kawo nawa sai ce shi ya yarda da lawyer na saboda haka aka zauna ga lawyer na ga matarsa ga mijina saboda haka nan aka zauna aka yi agreement lauya na rubuta takarda aka yi komai da komai a takaicen takaicewa muka je banki a nan banki na yi mishi transfer din kudin na bashi yau shekara biyu kenan mutumin nan sai kawai ya je ya dauki gidan shi ya ba da haya na shekara goma ya leasing in gidan na shekara goma ni ban sani ba saboda haka nan ya dai cire sim din shi ba daina samun shi saboda haka nan ni yanzu ne ta bin dpo din unguwarmu cewa da Allah a taimaka mu a samu mun address din shi ce shi ma baya samun shi a takaice dai na dinga bincikawa har aka samu wani yaron shi da da ya shi ya san inda yake ya tashi ma a nan inda aka san shi ya koma a inda ya ce ka yake tunda ni ban taɓa zuwa wajen ba ya ce ya koma eh, ilorin saboda haka muka shirya da dpo da 'yan sanda da waye aka ba da dan sanda biyu saboda haka nan aka ce in kawo kudi na kawo kudi irin dai asara kan asara aka dai tafi ko ya samu baraka ne waɗansu sun gane abubuwan da ake ko sun ji to a takaice dai an je kwana uku a nan inda aka ce yake an je gidan shi aka ce bayi nan ya tafiya inda aka ce yake zaune ana na ana na aka ce ga hotel din da yake zuwa shi ma aka je ba a same shi ba to a takaice dai haka ne asaran kuɗin nan aka dawo ba shi ba kuɗi to don haka shi yasa daga nan na ji tsoro an ce ka ɗauki eh, makocinka tamfar ɗan uwanka to ni na ɗauka ba ma makocina ba duka makotana haka nike nike zumunci da su shi yasa nike so malamai ko malami nike so a bani haske game da maganan makoci ko makota assalamu alaikum yanzu alhaji dodo oroji zai kammala magana ta karshe yawa a to shikenan a dodo oroji jama'a assalamu alaikum a wannan taron da muka yi voa muna muku godiya kwarai da gaske sannan kuma amma kuna da aiki gaba kun tono galma ake ce komai da hausa ta allura ta tono galma ya kamata ku nemi gwamnati don duk wannan abubuwan da suke faruwa muna cewa da kiristoci da musulmai kamar kudu kamar misali a ce matan nan da aka kashe da ai ba wani lahi ba ta zage kowa ba kuma aka kashe ta aka kashe ƴaƴanta to ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki irin wannan abubuwan ta tabbatar da cewa duk wani mutum ɗan Najeriya in ya saba to a hukunta shi nan take da irin wannan abin su suke kawo matsala saboda in babu hukunci mu za mu dinga mu abin nan amma kuma abin zai dauki amma in gwamnati ta ba mu ta dauki mataki akan wannan abubuwan da suke faruwa to ina tabbatar muku za mu samu nasara babu dalilin da kowa ya addinin sa kuma kowa ya kyautata zaman shi da makocinsa dukkan mu ba mu yi kowa mu sai yayi da wani kun gane ko Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya ba yadda za mu yi da junanmu duk kasa ɗaya muke babu dalili a ga wani a wani mutum ba a tabbata laihin shi ba a ce ya yi kaza a kashe shi ko wani abu duk wani abubuwan gaskiya a gaya ma gwamnati akwai laihin gwamnati akan wannan abu kuma bisa gare su ma zan iya faɗa ya ka gaya ce a kira ni zan faɗi yawwa to daidai muna cikin taron nan wakilin mu alhassan bala ya samo labarin cewa wani musulmi a lugbe ya aibanta manzan allah kuma an kashe shi kuma har ma an kona shi labarin da muke samu kenan eh to Allah ya kiyaye na gaba yanzu za mu tashi daga wajen taron nan ina jin ita magan ok watakila in an tashi yawa to shi to yanzu za mu to madalla muna mika matukar godiya ga duk waɗanda suka ba da dama aka yi wannan zaman kuma in allah da sai kamar na ji Hajji tana cewa wannan shine karo na kashi na farko na irin wannan taron eh, in allah ya yadda za mu sake shirya wani kuma shirin ko ina fatan allah ya raya mu gaba daya mu samu mu kai wannan lokacin mu sake bada da tamu gudumar da haka ita Hajjiya madina dauda za ta gode wa duk jama'a sannan shi kenan sai kuma allah ya kai mu wani sabon shirin To jama'a muna godiya ga waɗanda suka saurare mu suka kalle mu a dandalin sada zumunta. Muna godiya ga waɗanda suka aiko saƙonninsu. Muna kuma godiya ga dukkan 'yan uwa waɗanda suka taso daga nesa kaman mutanen interfaith sheikh nurai ne ashafa da sheikh reverend james muvelwiye da uh, pastor david tasa daga gwagwalada sai hajiya mariya ibrahim baba daga kano sai sheikh tajuddin Mohammed daga games village sai sayyadi sayyadi alkasim yahaya ya wuri sakataren eh, ansarul din attijaniya sai kuma bishop jonathan maji sai kuma abokan muryar amurka daga liberty da gidan rediyon tarayya da kuma gidan talabijin ɗin tozali sai kuma 'yan uwana da hajiya profesa maryam abdullahi sai alhaji dodo oroji asalin bafulatanin sokoto <laughs> sai kuma 'yan uwana duka da suka zo da su ɗahiru da buhari yunusa Kumurya da pastors pastors ɗin nan da duk ba su ce komai ba amma mun gode da zuwanku ku da an nuna ku an gan ku insha nan gaba za ku zo insha Allah jama'a a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taimaka wannan taro ya yi nasara irin su Nasiru Adamu Hikaya, Hawa Umar, Halima Abdurrauf, Shamsiya Hamza Ibrahim, Alhassan Bala, sai kuma manya-manya da suka ɗauki wannan shiri a faifai Benjamin O. Gangowon da kuma awwalu salihu muna muku godiya kwarai kwarai da gaske ubangiji allah ya saka muku da alheri wayanda za su tafi nesa kuma allah kai ku lafiya na gode kwarai a madadin <laughs> cibiyar muryar amurka ta abuja ni ce madina dauda nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau muna eh, wani gurin sai da abinci ne wani babban shagon sai da abinci wanda ya suna shagalinku. Ah, to a gefensa akwai wani malami da muka samu. Ah, Malam ko menene sunanka? Halilu sunana. Eh Halilu wa? Halilu Isa. Eh to Malam Halilu kaman daga wani gari kake? Sokoto. A ina a Sokoto cikin garin Sokoto ko ko ina? Gada. A to Malam wani irin sana'a kake yi ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar baka jaka haka ko? Magunguna nake so na gargajiya. okay magunguna na gargajiya eh. ringan shi. To. Mm. to waɗannan magunguna na menene na gyara gida ne na aure na na karfin maza haka na iyali to ganin cewa kamar wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida me yasa ka baro gida can gada ka taho nan abuja kake wannan sana'a saboda nan ya fi min can gidan da na baro nan ya fi shi yasa na baro gida na zo an nan abuja ya fi gida kan inda nake akan haraka kasuwanci na na fi jin daɗin shana fiye da gida to kamar yanzu wannan kaya da kake siyarwa kamar jarinka ya kai nawa tun daga dubu hamsin abin da ya sama ina juya su yara dubu hamsin eh abin da ya sama juya jiya to amma a kowace ranar Allah kana kaman cinikin nawa eh to kasan ita kasuwa ta Allah ce akwai lokacin da zaka iya ciniki yanda ka tunani akwai lokacin za ka yi ciniki kaɗan akwai lokacin da ma za ka yi to baka sai da komai ba. to amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba. ana cewa matsaloli ka ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana daɗi alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abun na duniya wanda ka ce ba ka samun matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah yakan kare matsalolin da ake samu. To akan wannan sana'a kamar wace irin matsala ce za ka iya eh, tunawa cewa wace ka taɓa fuskanta? Wadanda ta fuskanta a can da matsalar da irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma allah ya taimaka ta kauta amma farkon zuwa wannan gwamnati na haɗu da matsaloli na rashin kasuwa to a rana kana kamar cinikin nawa nakan cinikin dubu goma sama ga haka duk ina yi in Allah ya kawo rana daya to kamar aina kake ga kamar nan birnin Abuja za ga kamar wasu na ganin birni ne kamar na ma'aikata eh. ah, ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama eh. ah, kamar a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja ne ina maraba ne to amma kana biyan kamar kuɗin haya kamar a ce nawa mun kama haya ne mu hudu muna biya dubu hamsin a shekara muke biya a shekara naira dubu hamsin eh. to kamar kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida duk bayan wata biyu ko wata ɗaya rabi ni kan zo gida to shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa mm. yaya ake shan sa ana shan shi kamar wannan da ka gani haka kaga mm. wannan marfi ne aiko eh. ana shan shi marfi hudu kullum kullum zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati dai ya ishe ka za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basir in ka banda bangaren iyali in ka shashi shi lafiya launi ba tare da wata matsala ba ko za ka ji lafiya a jikinka yana kara ma namiji kuzari sosai da saurin kana da basu da sanyi duk za ka ji lafiya launi habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah to malam Allah ba da sa'a amin saboda mai nagode a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma Ghana ake hada shi ku kuke hada wannan magani a nan mm. daga sokoto kake hado shi ka taho da shi ah. nan ko kuwa a nan abuja kake hado shi koko daga na ke samo shi ah, a nan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mu ga yana ana hada shi a lagos wannan kuma nuna mu ana hada shi a ghana amma akwai mayan yan kasuwa suke kawo mana sari a wurin su na sayarwa yanzu kamar wannan kana saran shi kamar nawa a ah, to ai ka san kasuwa ne ita ina dai gaya ma dai ina saran shi amma ka san kasuwa ne kaga yanzu kamar wannan ai kaga da ake sa kaga kudin shi eh naira dubu uku da ɗari biyar eh, haka muke sa ran sa to amma kuma mu kuma dan daura namu kalan mu sai mu sayar da shi to Allah ya taimaka amin amin nagode nagode wannan dama da shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.